barka kowa haka masu kallon mu yau na zo muku ba dai wani abu dai na zo da shi ba dai tambaya nake so ne yi a kan bidiyoyi na na yi bidiyoyi da dama to amma a yau ina son kowannen ku ya yi comment a cikin bidiyoyin da na yi wanne ne ya fi birge ku in kuka duba ku yi comment kowa ya faɗa abin da ya birge shi a bidiyon sannan kuma ina godiya ina da godiya ina da godiya na gode Allah ya saka na alheri kuma Allah ya bar zumunci sai dai akwai ɗan wata magana da zan yi a kan mata saboda bidiyoyi wancan bidiyoyi na maza sun fi kallo a kan mata kuma ni wannan bidiyon musamman wannan bidiyon ya fi mahimmanci kan mata da kamata hauren 'yan matan yana da matuƙar muhimmanci a wajen ku saboda kuma ku nake yi akwai wanda suka sani eh abubuwan da nake faɗa akwai wanda suka sani da waye sake haifin su tun suna ƙananan nan suna wannan wasan banzan shaf-shaf suna taɓa-taɓan nan har ya kai ga mani ko mazi ya fito daga jikinsu kuma za ku kai rilizin ya kuke ji daɗi kuke ji duk duniya ba abin da ya kai shi daɗi haka ma ka zalika mata duk duniya ba abin da ya kai rilizin daɗi to tun yana ƙarami yana wannan abin sannan wannan abin yana yi da sauri suna yi da sauri saboda gudun iyaye kar su kama su to kun ga daga wannan abu yakan fi mutum har girmansa ba wasa nake yi ba <laughs> shi yasa wani sa'in za ku ga wani namijin da ya hau sa. minti ɗaya minti biyu sai ga yayin rezi to wannan abin tun yana yaro tun yana yaro wannan abin da suke yi shi ke binka in ma ba shi ba ne